Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya kenan, Dr. Abubakar Bukola Saraki ke magana kan bukatar da ke akwai na shawo kan yaduwar makamai tsakanin jama'a a Najeriya. To ta wace kafa makaman ke tuttuɗowa zuwa cikin gida Najeriya? Brigadier General John Agim shine kakakin rundunar sojojin Najeriya baki ɗaya. That is the investigation that the police have to do. Wannan ai bincike ne da 'yan sanda ya kamata su yi don gano ta ina makaman nan ke shigowa. Amma dai ka san kan iyakokin mu fa suna na haka sakaka. A irin wannan yanayi abu ne mai saukin gaske ai ta shigowa da makamai. Kuma dai ta ina waɗannan makamai ke shigowa na illata imar mu ne a cikin ƙasa. Tsohon gwamnan mulkin soja na jihar Kano, Kanar Aminu Isa Kwantagora. ya yi bayanin inda yake jin waɗannan makamai na ƙara shigowa cikin Najeriya. tunda daular soviet union ta rushe barukokin sojojin da yawa sojojin kawai sun ɗauki jakansu ne kowa ya koma ƙasan shi a tunda kowane bangare ya zama ƙasa masu fataucin ɗin makamai a ƙarƙashin ƙasa su ne suka ɗauki makaman nan sai su cika jirgi suna yawon duniya suna zuwa inda akwai rikici inda akwai mai suna sai da makamai to kaga a lokacin za su zo kamar irin lardin Niger Delta namu su an shi su ɗauki mai ba biya sai su ba da makamai. To abin da ya ta faruwa kenan kafin wanda suka shigo mana ta fannin Sahara. Na Sahara a lokacin da ƙasar Libya ta rushe aka hamfare mamman Gaddafi, kaman abin da su ma ya faru kenan. ko su ma da aka kashe Gaddafi, to kaga yadda makamai suka ta shigo mana a ƙasa kenan. To ko yanzu menene abin yi? ga aliko yan rashid harun tsohon jami'i a hukumar leken asirin sojojin Najeriya. Ita abin da ya kamata ya kamata a karfafa ma jami'an tsaro kuma wasu sarakuna da suke wa'annan boda din ya kamata a haɗa baki da su a rika aiki da sarakuna kuma su yi amfani da mutanen saboda su taimaka ma su wa'annan jami'an tsaro a rage wasu abubuwan. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.